Rahman Rahim wata kishiyar kashi na arba'in da hudu. A ɓangaren Bashir kuwa wani irin zafi da ciwon zuciyarsa ta ringa yi masa a da tuna eh, da tuna kalmar saurayi da Aliyu ya gaya masa kadai take tayar masa da hankali a yanzu da ya gansu tare ba shi da buƙatar ƙarin bayani a fuskokin su kadai sun isa shaidar alakar da ke tsakanin su yanzu daman Asma'u za ta iya son wani namiji a rayuwarta bayan shi yanzu har ta manta da rayuwar da suka gina tsawon shekaru a 'yan kwanaki ta iya mantawa da shi ta karɓi tayin wani ɗa namiji bayan shi abinda ko a mafarki bai taba tunanin faruwarsa ba sannan har ta iya zuwa gabansa dan ta nuna masa cewar a yanzu fa baya gaban ta ta riga da ta gama da shafin rayuwarsa gaba ɗaya Dafa kirjinsa yi saboda azabar ciwon da yake masa tun yana zaune har sai da ya kwanta saboda yadda wani ciwo ya taso masa lokaci ɗaya ya shiga numfarfashi kamar mai shirin mutuwa. A hankali tashe likita da nurse suka rufa a kansa domin ceto rayuwar ta sai da suka yi da gaske kafin bacci ya dauke shi don fuske don fuske ruwan da aka ɗaura masa ya ringa yi sai da likitan ya sake gayyato wani suka haɗu suka danne shi aka sake yi masa allurar bacci a jiki kafin ya kwanta lukas yana kiran asma'u kar ki rabu da ni wallahi ina son ki ma'u kar ki zaɓi wani a kaina. cikin dare ya farka cikin ikon Allah jikin ya masa sauki nauyin da kirjinsa ya yi masa ɗazi ya sauka kullalan da ya gani suka tuna masa da yunwar da yake ji nan da nan ya janyo kwanukan ya buɗe tuwon shinkafa ne da miyar ɗanyar kuɓewa da ta jin naman rago da man shanu ba maganar wanke baki ya fara zuba abinci ya fara cin ya fara zuba loma Loma biyu ya yi kamar karamin yaro ya fashe da wani irin kuka irin wanda yake bayyanar da kuncin da zuciya take ciki ya kifa kansa a ƙasa ya ringa yi. Likita ne ya shigo ɗakin dan ya yi hasashen yanzu ya farka dan ya ga jininsa na da ƙarfi allurar ba ta daɗewa take sakinsa. Yana shiga ya tarar da shi yana kuka ya isa gurinsa da sauri ya ɗago shi yana cewa subhanallahi me ya faru da kai jikin naka ne? wani guri ne yake maka ciwo sai zuciyarsa ya nuna masa likita ya kama shi ya koma kan gadon kafin ya shiga haɗin na'urar da ke cikin gadon da zai saka bashir ɗin kafin ya dakata da saka na'urar da yake jikin gadon Bashir din. Dakatawa yi jin Bashir din yana cewa ina son ta likita, dakta na rasa ta, ina son ta, na rasa yinda zan yi. Na bata komai nawa yanzu kuma ban san ya zan gyara ba, na bata rayuwar mu ni da ita. Zama likita ya a kusa da shi ya zara farin gilas din idan sai yana kallon Bashir ya ce dama mace ce damuwar ka wace ce ita Asma'u. Mata ta farko kuma uwar 'ya'ya na likita ban san ya aka yi shedan yayi min kururuwa ba na burudin sa na rabu da ita wallahi ina son matata amma duk duniya kowa ya kasa fahimta ta shiru likita yana kallon Bashir na wani lokaci kafin ya dauko kwanan da ya saka abincin ya mika masa yana cewa kaci sai mu yi magana ina zuwa ya tashi ya fita ya bar shi tura abincin kawai yake yi wani bangare kuma yana jin kamar ya sauke nauyi da ya furta wani cewa yana son Asma'u amma me yasa likita ya tafi ko dai shine biyar da yana son nata ba ko dai shi ma bai rena ta sanna ta ba kamar yadda kowa ya kiyarda da shi haka ya ringa tura abincin har ya gama ya sha ruwa sai ga likitan ya sake shigowa hannunsa rike da wata farar roba da gani ta magani ce robar ya bude ya debo kwayoyi kanana guda biyu ya miƙa wa bashir yana cewa ka sha zai taimaka maka ka samu saukin ciwon kirjin likita kai ma baka yarda ina son ta ba ko kai ma kana ganin ba da gaske nake yi ba ko Bashir ya faɗa ganin likita na kokarin sake eh, fita ba tare da ya ce masa komai ba sai wai wai yana murmushi ya ce ba ni zaka gaya wa ba malam Bashir shawara ɗaya zan baka in dai kana so ka ci gaba da rayuwa mai daɗi ka sauke duk wani girman kai ka nema abin da kake so ita mace ba a yi mata gadara ka hanzarta kafin lokaci ya ƙure maka gobe da safe za mu sallame ka in Allah ya kai mu tunda na fuskanci ciwon so ne yake damun ka mu kuma ba mu da maganin sa sai dai mu baka shawarar yadda zaka sauƙaƙa wa kanka in dai ba kana so ka saka kanka a hatsarin kamuwa da ciwon zuciya bane ba haka ya kwana yana juya maganganun likita a ransa karfe goma na safe aka bashi sallama kamar mara galihu haka ya tattara Samuel ya zo ya dauke shi ya kai shi gida sanda ya iso har sanda ya iso yar gasken da alama ko tashi daga bacci ma bata yi ba sai ya wuce ɗakin sa shi ma ya kwanta akan gado yana ci gaba da sake sake kiran bala ne ya shigo wurin sa kamar ya share sai dai daga dan haushin sa yake ji tun ranar da ya datse masa daga ya katse masa kira bai biyo baya ba sai yau Allah ya taimaki injiniya Allah ya sa ban katse maka aiki ba bala ya faɗa yana yar dariya shiru ya masa bai damu da ya ci gaba bai damu ba ya ci gaba da cewa gana a Lagos na shigo yanzu idan an jima ka tashi ka tashi aiki sai na shigo nan ta gurin naku ban ci aiki ba ina gida ya faɗa a cinkushe oh dan Allah to bari yanzu na je na kama ɗaki idan na aje kayana sai na shigo gidan a sanarwar madan dan ko karyawa ban yi ba na taho bala ya faɗa daga ɗaya bangaren sai bashir ya ajiye wayar yana cewa sai ka iso to wa zai gaya wa eh, ta yi wa wani girki ko ya manta da wacce take a gidan nasa ne yanzu yake wannan maganar wanka ya shiga ya ji daɗin zuwan bulan don yana da bukatar wanda za su tattauna kan lamarin ma'u baya so ya sake yanke hukunci ba tare da shawara ba sai da bala ya iso gidan ya ciyo uwar kwalliya kamar mai zuwa ɗaurin aure a falo suka zauna amira ta kawo masa ruwa da lemo da nan ta shige ɗaki ba su sake jin ɗuriyar ba mutumi na wai ina ma'uni ban ji labarin ta a Gombe ba ko kun daidaita ban sani ba bala ya tambaya yana shan lemo Bashir ya ja tsaki yace tana gidan da yake kusa da namu ka san wai har ma'u ta manta da ta fara sabuwar rayuwa tare da wani mutum daban ba ni ba ya karasa cikin zafin abin da yake ji yana faɗa da gaske kai amma na ji daɗi faɗa ya faɗa cike da murna sai kuma daga baya ya gano shirman da yi saboda yadda ya ga Bashir ya zuba masa ido yana kallon sa sai ya yi saurin wayan cewa yana cewa ina nufin na ji daɗi da kace tana kusa da ku kaga yanzu zaka fi samun daidaito da wuri kenan ba za ta saurare ni ba bala idan idan ta gani nunawa take kamar ba mu taɓa haɗa komai a rayuwa ba ka bani shawara ya zan yi na dawo da ma'u rayuwata bala kai ka fi kowa sani ina son matata na sani Bashir amma yanzu yi wuri da ka nuna karayarka kafi fi kowa sanin irin san da ma'u take yi maka na tabbatar ba za ta taba iya rayuwa da wani namiji idan ba kai ba ko ka ganta da wani ko ka ganta da wani sai dai in sai dai in tayi ne dan ka gani ranka ya ɓaci amma na tabbatar ba don wai dan tana son sa ba ko akwai wani abu a tsakanin su ba ka ƙara haƙuri mutumi na kar ka manta fa laifi ta yi maka ka hukunta ta idan ka kare yanzu ka bata kofar da a gaba za ta sake taka ka yadda take so ne laifin mai ta yi mun bala ni fa na yi mata laifi na tursasa ta yin abin da yake son raina saboda ta ƙi na yanke hukunci ba tare da tunanin abin da zan janyo wa kaina ba da bakina na sake ta nace ta bar mini gidana kana zaton za ta manta da wannan ta sake dawowa na Fafa abin da ta yi min son zuciya ne kawai ya kai ni da dana sani Bashir ya faɗa a matuƙar karye. Bala da yake faman anta ya masa harara saurin tare shi yana cewa a wata hudun shine har ka karaya haka kake neman ka zubarwa da kanka mutunci haba bashir kai kana zaton asma'u zata ta iya zaman aure da wani idan ba kai ba to wallahi bayan shekara ɗari na san na san kai zata ta zaɓa kai duk duniya fa babu wanda bai san irin san da take yi maka ba don haka ka kwantar da hankalinka mutumina in ban da kai ma yanzu ga yan mata nan birjik a gari ba su auri ba sai ba zo ne mai 'ya'ya shida kake zaton da ka rabuwarta da kai zata samu wani miji ka saki jikinka mutumi na ka ci gaba da harkokinka muna nan wallahi zata zo har cikin gidan nan ta nemi ka mayar da ita kallonsa Bashir yake har ya ga magana magana ko kusa bai ga alamar abin da ya faɗa a wannan karan mai yiwuwa bane ba amma idan ya tuno tarin ƙaunar da take yi masa a baya sai ya ga kamar hakan za ta iya yiwuwa amma zai gwada ko da na wata ɗaya ne ya gani amma fa daga haka ba zai iya ƙara haƙuri ba in har bata sakko ba shi zai aje girman kan nasa ya je ya nemi sulhu da ita kamar yadda likita ya bashi shawara a gidan bala ya wuni har dare abinci kuwa sai siyo shi suka yi duk da har sannan ba wai ya ji garo bane ba haka ya karasa cinye satin nan kafin ya koma aiki yayi iya kokarin sa gurin rage damuwarsa amma abin ya fuskara a kullum cikin tsaro da fargaba yake kwana da tunaninsa ya rasa Asma'u sam ya kasa samun kwarin gwiwa da Bala yake ta ta masa yana ganin lokaci yayi da zai je ya zube gwiwoyinsa a gabanta ya roke ta ko kuwa za ta sake kwaɗa masa mari ne inda hakan zai sauko da ita daga bishin da take yi da shi ya amince ta tsinko darbejiya mata da ke shi san ranta shi kam ya amince in dai ma'u ta dawo rayuwarsa washe garin ranar tun gomar safe bala ya sake zuwa yau ma wuni suka yi dai suna ta tattaunawa duk da dai akan asma'u ne har kuma yamma bala bai shirin tafiya ba sai da bashir da kansa ya tambaye shi ya ce aiki ne ya kawo shi sai da bala ya tambaye sai da bashir ya tambaye shi wai ba ya ce aiki ne ya kawo shi ba yaushe zai fara cikin kama kama balan ya ce masa eh dama aikin na kwana ɗaya ne mun gama kawai dai ina so na huta ne na gadi da zaman gida mu fita waje mu sha iska kuma ita wannan matar dama haka take ba ta dafa abinci ne shiru bala yi masa har ya karaci surutun sa yayi shiru biyu hakura ba bayan wani lokaci ya ce masa za su fita wace dole ya takura wa Bashir din sai da suka fita wajen suka saka kujeru suka zauna basu jima a gurin ba motar makaranta ta sauke yara gaba ɗaya suka gaisa suka gaishe da su bala bala ya kamo hannun Abdullahi yana cewa abdalla mami an dawo kenan ya na ganka a motar makaranta ina mamun taku dama a motar makaranta muke dawowa Abdullahi ya faɗa yana shigewa cikin gida ya bi bayan yan uwansa wai mutumi na ta daina ɗauko yara daga makarantar kenan bala ya faɗa yana yar dariya irin ta wanda ya so munafurci aka yi sa'a ko kallonsa bashir bai yi ba hankalinsa yana kan wayarsa da yake dannawa kusan minti talatin wata haɗaɗɗiyar mota toyota baka ta kunno cikin layin daga bashir har da ida suka bi ta har ta tsaya a daidai kofar gidan ma'us da aka kwashi yan mintuna kafin motar ta bude ta zuro fararen kafafuwan nata da suka sha lalle suka yi shar da su ga wasu haɗaɗɗun takalma na yan gayu masu tsinin duniya da ta saka lokaci ɗaya ta fito gaba ɗayanta tana sanye da straight gown ash tana sanye da straight gown na ash ɗin leshi ta yi ɗaurin nan nata na tsokano shari'a kunanta sakale da earpiece tana murmushi da alama waya take yi ba tare da ta kalli ko ina ba ta karasa bakin kofa ta kwankwasa Amna ta zo ta buɗe tare da karbar jakar hannunta suka mai da kofa suka rufe. A tare da eh, Bashir da Bala suka soke wata ajiyar zuciya shi Bashir tashi ta ganin Asma'u ce. Ita kadai ta fito daga motar saboda yanzu har fargaba yake ya ga sabuwar mota mai kyau a layin tunda Asma'u ta fara kula-kulan nan. yaga mota eh, idan ya ga mota ta shigo zuciyarsa ta ringa lugude kenan har sai ya ga wanda yake cikinta sannan hankalinsa zai kwanta. bala kuwa tsabar yadda haduwar ma'u ta taba shi ne yasa ya bude baki ya kasa rufewa amma ya kasa cewa komai har ta shige gidan sai sannan ya sauke ajiyar zuciya ya waiwaya yana kallon Bashir ya ce kaga wata arniyar mota alaji ga kuma haɗaɗɗiyar mata ta fito daga ciki kai ina ma a ce da sami irin ta ai wallahi komai ma zan iya bayarwa in dai zan mallaki wannan Asma'u ce fa Bashir ya faɗa yana jifansa da wani katan kallo bala kuwa ko a jikinsa sai ma taba baki da yi tare da cewa ita din fa Allah na tuba ni ko Asma'u na samu ai da mugun gudu zan karɓe ta dan ni na san darajar irin ta ai wallahi ban taba sanin kai lusari bane ba sai ran da aka ce mun ka saki ma'o yo Allah na tuba ko yankar naman jikina za ta ringa yi ai zan jure kai kai in fita ma a kalle ne a ce ga irin matar da nake aure ai martaba ce sakin baki kawai bashir ya yana kallon bala da ya dage yana rattabo magana lusari da ya kira shi ma bai dame shi ba kamar jingina kansa da ma'udai a mugun fusace ya shako jin ya ambaci yana ci gaba da maganar ya yace idan ka sake haɗa kanka da matata sai na yanke maka harshen ka anan wajen bala malam tsohuwar matarka dai ko ka manta ka sake ta ne kuma wallahi idan dai za ta saurare ni dan dai ba za ta saurare ni bane ba amma da haka amma duk da haka ma bari ka ga sai na je na gode sa'ata waye sani ma ko rabona ne ya rantsi Allah ya matse ka ka sake ta bala ya faɗa yana bambara hannun Bashir da kauyen nasa Tsafar mamaki Bashir daskarewa ya a gurin bai dawo hayyacinsa ba sai da Bala ya kusa barin layin ko kafin ya yunkura ma ya bace masa. Naushi ya kai wa iska cikin azababban kishi da fushin da suka turnike shi. Kenan ingiza mai kan turuwar Bala ya ringa yi masa yana nuna masa aibinta yana ƙara kambama masa laifuffukanta har sai da ya rabu da ma'o shine yanzu zai zo yana cewa idan ya same ta shi zai eh, shi ba zai rabu da ita ba wai ma ina hankalinsa yake duk da bai taɓa lura da hakan ba sai yanzu kai cona da na zama mai ɗaukar zigar wasu akan akan na. kai cona ni da Bashir da na fifita lalataccen aboki akan masu gaya mana gaskiya ya faɗa yana dafe kansa cikin gidansa ya koma suka haɗu da yan biyu za su fita da gudu ya kauce musu yana bin su da kallo cike da tausayin kansu kansa haka kawai ya raba musu kai ya saka suna rayuwa tsakanin gidaje guda biyu shi dai ya yarda da kaddara ce ta gifta da ta tilasta eh, masa rabuwarsa da asma'u kuma Allah kaɗai ya san hikimarsa ta yin haka ba zai sare ba yanzu ne ma zai ɗaura ɗan gyara kuskuren nasa ya kuma maido da asma'u cikin rayuwarsa ko ta halin kaka ɗakinsa ya shiga ya tarar da Amira tana daidai eh, ta yi daidai akan gado tana sauke numfashi fuskar ta ya kalla kafin ya kalli ƙasan tayil ya ga amai ne a gurin a mugun fusace ya ce mata ki tabbata kafin na shiga na fito kin gyara gurin nan yadda kika tarar da shi idan ba haka ba na lahira sai ya fi ki jin daɗi yau a gidan nan yana gama faɗa yi gaba zai shige bin ɗaki ya jiyo ta cikin kuka tana cewa ni fa ba ni da lafiya zuwa ma yi na gaya maka shine amai ya kama ni gaskiya ba zan iya tashi ba bare na gyara guri ko mutuwa kike yi kina tashi sai kin gyara gurin nan duk gidan nan karni eh, duk gidan ne duk gidan nan nan gurin ne yayi miki kama da ki zo ki zuba kasantar ki amma kar ki kwashe ki jira na fito na tarar da shi a nan ya shige ban daki ya barta a gurin a bangaren ma uku wayata da na saka a caji ce eh, ta ɗauki kuwa ina tashi na ɗauko ta na saka ta na barta ta yi ta yi har ta katse don kanta idan ta gama na kira daga baya don ba zan wuce ba zai wuce Yusuf ba ko sabon mayan da ya makalkale mini ne Hayatuddin tun ana ta kira baba kakkautawa ya saka na jan tsaki na miƙe na jawo ta lambar Bashir ce na tsarawa wayar ido ina so na gano dalilin da zai saka Bashir kira na a waya a yanzu to kila ya ce 'ya'yansa su tafi gida ko kuma me yake so ya ce ne amma me yasa ba zai kira Aliyu ba tunda ai yana da waya ko Amna shine ya kamata su ya kamata ya kira ina wannan tunanin har kiran ya sake katsewa wani ya shigo sai na daga na saka a kunna tare da yin sallama shiru na ji anyi na cire ta na duba don na tabbatar ko kiran katsewa yi amma na ga sakanni suna tafiya na sake maimaita sallama na ji ba amsa ba sai kawai na ja tsaki na kashe ta yiwu ma ba ni zai kira ba ko kuma bai san kiran ya taho ba ma gaba ɗaya ina kokarin ajiyewa sai na ji na yi ta sake ɗaukar ƙara alamar shigowar wani kiran hakan ya tabbatar min da yana sane kenan wulakancin nasa ne ya motsa don haka na gyara zama tare da ɗagawa na ce wai waye ne yake ta kira na ana magana kuma an yi shiru idan baka da abun faɗa ni ina da aikin yi na sake kashe wayar ta haka kawai zan ringa eh, to haka kawai zai ringa kira na ya min shiru mai zan masa ni kadai nayi ta mita ina ci gaba da duba takarduna can jimawa sai ga shigowar sako na ji ji ne na yi banza da wayar ban tashi duba ba sai da na gama abin da nake yi kaf na je kwanciya dan har na manta ma sai da na janyo ta zan saita alam kafin na sa kafin na ga sakon akan wayar sai na duba na fara karanta kamar haka zuwa ga ma'una na san ni mai laifi ne a gare ki kuma na karɓi kuskure na da hannu biyu sannan a shirye nake da karɓar kowane irin hukunci daga gare ki in har haka zai saka ki huce daga abin da ya faru ki yi haƙuri mu kowa ke mu koma kyakkyawar rayuwar mu da muka faro ko dan saboda so da ƙaunar da yake tsakanin mu Bashir dogon tsaki na ja bayan da na gama karanta sakon nashi ganin an rubuta Bashir a ƙarshen sakon take na goge ashe ma na yi haƙuri ashe ma ne ya haƙuri mu koma rayuwar mu juya ne na kwanta ina rufe idanuwa na na tashi na zauna ina sake tuna dalilin da ya saka Bashir yi min sakin wulakanci akan mace fa mace mai daura zani da dan kwali mace ma yarinyar da na raina da hannuwa na har ta zama abin sha'awar da ya gani ya aura ya haɗa mu zaman kishi da ita saboda ita ya kassara min rayuwa ya haɗa ni da zawarci shine yanzu saboda tsabar rashin kunya zai turo mini wannan sakon yana tunanin wannan ya isa ya wanke tarin laifinsa a guri na kenan lallai ba shakka ya dauke ni sakarya bacci na na kwantawa shegari da wuri muka fita tun hanya kuwa na kaftawa yara na wonin akan kar wanda ya sake zuwa ya kwanar min a gida kowa ya zauna a gidan ubansa idan takamarsa su to yanzu na riga da na saki zuciyata ko da su ko babu su a tare da ni babu abin da zai canza daga walwalata na bar su a hannun ubangiji na san zai kula min da su sau kusan kuɗi ina ganin miss call sa a ofis ɗin ma amma na kiɗa ga wato me zai gaya mun wai ko kuwa ni ɗin an gaya masa sakarya ce da zai zo yana wani kira na a kuma na kula shi ko dan darajar so ai zaki iya ki saurare sama'u wata zuciyar ta raya min sai gashi yau ni da kaina na kunduma wannan zuciyar ta mai kokarin tsayawa Bashir zaki ba hakura ba na janyo ta na goge lambar sa daga ciki sannan na dora layin akan tsarin da kiran bakuwar lamba ba zai shiga ba sai da naga miss call um, sai dai naga miss call na kira dan idan ma nayi blocking nasa zai iya canza lamba ya kira ni amma yanzu kuwa koda a ce ya sake lamba ɗari ba za ta taba shigowa ba ina shirin tashi Yusuf ya kira ni duk wunin ranar ba mu yi waya ba saboda ya gaya min tun daren jiya dama yana da mitin sai san da ya samu sarari zai kira shi ne sai yanzu ya samu na yi fushi ya faɗa bayan da muka gaisa me kuma ya faru kai da waye zaka yi fushi na tambaye shi daidai sanda na shiga motata ba dai sai yanzu eh, kika tashi daga aiki ba Yusuf ya tambaye ni sanda ya ji na kunna motar sai da na mayar da wayar jikin speaker motar kafin na amsa masa da cewa wallahi sai yanzu kwana biyu nan ayyuka ne suke yi min yawa shi yasa nake dadewa a office gaskiya aikin ne na wahalar min da mata ya kamata na ɗauki mataki akan kansa fa ko dai a rage yawansa ko kuma su yi asarar hazikar aikaciya wadda mayar da kamata sai an duba murmushi ne, ina ci gaba da tuki na nace naji kai fushi naji ka ce kayi fushi me aka yi maka ne o tambaya ta ma kike yi ke ce mana gaba ɗaya yau ko kira na baki kin jiya nake ba ko da yake daman ai baki damu da ni ba ni kadai nake damuwa da ke idan ban ji lafiyar ki ba amma ke na san mantawa ma kike yi da ni idan ba ni na kira ki ba yadda yi maganar ne sai ya bani dariya har sai da na dara kafin na ce haba dai ya gaya maka ban damu da kai ba ni na ga haka ni na haka da kaina amma ki faɗa na ji idan kin damu da ni na damu da kai mana ko ban faɗa maka ba ai kai kanka ka sani na sake faɗa sai da ya ja wani murmushi kafin ya ce na dai ji na dai ji ki na dai ji ki kawai amma ni ban ga haka ba kin gani ina kin gani ina son ki amma na san ke duk duniya baki da makiyin da ya kai ni yanzu haba wace irin magana ce haka Yusuf taya zaka ce ba ni da makiyi kamar kai yaushe na gaya maka haka to idan ba gaskiya nake faɗa miki ba ki faɗa min da bakin ki cewa kina so na sai na yarda da haka ya sake faɗa yana yin ƙasa da murya kamar mai raɗa ba tare da tunanin komai ba nace ina son kamar Yusuf kai fa dan uwa kar ki ƙara komai kin riga da kin gama magana tun da har kika furta kina so na a bakin ki yanzu zan kira Alhaji Karamin na gaya masa dama ya ce na nemi soyayyar ki shi kuma zai tsaya min da izinin Allah a wannan karan sai na same ki asibita Yusuf ya katse na cikin tsananin muryar da muryar murnar eh, da cikin tsananin murnar da muryarsa ta kasa ɓoyewa mai birnin na yi magana bai kashe wayar mamaki da dariyar da suka kama ni duka lokaci ɗaya wai da girma na da komai Yusuf ya yi mini wayo duk da ni ba da wata manufa na faɗi ina son nasa ba kawai dai na faɗi hakan ne jin yadda ya yi maganar ba wai dan har cikin zuciyata abin da yake raina kenan ba Dukina na cika da yi hankali na a kwance har na isa gida a bakin kofa na tarar da Bashir a tsaye ya harda hannaye da alama ni yake jira. Na gama daidaita fakin kafin na fito fuska ta a tsaki na shiga gaishe shi ina ƙare masa kallo yadda na ga gaba ɗaya ya zabge ya yi baƙi kamar wanda ya yi jinyar shekara ɗaya. Bari na shiga sai na turo maka yaran sai da fa na gaya musu su ringa zama a gidan ubansu amma saboda rashin ji irin nasu shine suka taho. Ya haƙuri yanzu da na shiga zan tattaro maka su kuwa na faɗa ina ƙoƙarin wuce shi. Na shiga gida sai ya dakatar da ni da cewa ba gurinsu na zo ba ma gurinki na zo ina so mu yi magana. To guri na kuma na faɗa ina kallonsa da mamaki bi amsa mini ba ya ci gaba da magana bai amsa mini ba na cika da magana ina cewa kaga yanzu na dawo ko sallar magariba ban yi ba gagajiya na kwaso idan ba idan ba abin sauri bane ba ko zaka bari zuwa gobe juma'a da wuri zan taso ko kuma weekend ma akwai kawai kaga ina gida sai mu yi magana maganar sauri ce ma na kira ki a waya na kira ki a waya ma bata shiga ba na tura miki da sako duk babu amsa ya faɗa yana tsatsare ni da ido ni ko ko a jikina gaba na sake ina cewa ko kila saboda idan ban yi sabin lambar ka bane ba shi yasa baya shigowa to tunda ka ce abin sauri ne bari idan na dan huta zan aiko yara sai su gaya maka na faɗa ina tura kofa na bar shi a tsaye har karfe tara na gama cin abinci kenan sai ga Abdullahi wai Abi ya ce yana jira na da mamaki na kalle shi na ce ina abin yake dan ni ba shaf na manta da mun haɗu da wani Bashir ma har mun yi magana ban karasa cika da mamaki ba sai da Abdullahi ya ce mini wai ai yana kofar gida tun ɗazi ya saka kujera ya zauna har na saka dogon hijabi na haka na saka dogon hijabi na fita saboda dai wulakanci ba ke yau na nan zaune kamar wani sabon almajiri na zauna a empty kujerar da na tarar da ita ina cewa ka san shaf na manta ma da mun yi magana ko da yake banza ta za yi banza ta zama kai ba tunda na ce idan na gama zan aiko yara su kira ka ai zamawa ƙasa na gaba shiryayi kamar wanda yake neman gafara a gaban da ya kama kafata na janye ya rike kasan hijabi na yana cewa ma o hakuri na zo baki akan abin da ya faru tsakanin mu wallahi yi nadama sharrin shaidan ne ya ingiza ni kuma na gane kuskure na na yarda idan babu ke a tare da ni rayuwata ba za ta taba cika ba dan Allah ki yafe mini ki yi hakuri mu komawa auren mu Na yi miki alƙawarin ba za ki yi nadamar komawa zama da ni ba dan na san kina so na ni ma ina san ki za mu ci gaba da zaman mu cikin aminci kamar yadda muka faro shi yadda kawai na saka masa ina kallon wannan wasan kwaikwayo har ya kai ƙarshe kafin da miki ina cewa ka tashi dan Allah kada ka tashi dan Allah ko da yake kai naga baka tsoron ka ga a TikTok ko kuma a sauran social media yanzu idan ba haka ba me na durƙusa mini Asma'u ce fa Bashir da ka da ka dinkara mini har saki biyu saboda matar sauka kuma bani rana ɗaya tak da na tattara inawa inawa na bar maka gidanka har ka manta da wannan shine zaka zo kana durƙusa mini wai ya haƙuri na koma auren ka to barka ka je shi san da kake ikirarin a koma saboda darajarsa daga san da ka tsinke igiyoyin auren nan naka suka tattaro san gaba ɗaya suka yi awon gaba da shi dama ai saboda auren ne ko tunda babu shi kaga babu sauran wani so a tsakanin na da kai ko da kaga ina gaisuwar mutunci da kai darajar zuri'ar da ke tsakanin na da kai ne amma ba don haka ba kai bashir baka ishe ni kallo ba a da tabbas na soka amma a lokacin da ban san menene so ba a yanzu da na haɗu da limamin so ya fayyace mini shi na gane ma'anarsa don haka idan kana mafarkin son komawa aurenka to ka tashi don kuwa tamkar a baka tsinke ne a ce ka zunguro sama ne kaga kuwa wannan abu ne da ba zai taba yiwuwa ba kai sake bashir yi maka nisan da har abada ba za ka tarar da ni ba ina gama faɗar haka ne shigewa ta gida na bar a tsaye zuciya ta kuwa yadda take bugawa ina tsammanin wanda yake tsaye kusa da ni ma zai iya jin bugunta masu saurare duka duka nan za mu dakata ku dakace ma shirin mu na gaba